This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a ma sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce amma wannan karan tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis biyar ga watan Satamba na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau ne aka fara taron shekara-shekara na China da kasashen Afirka a Beijing. kuma kasashen kungiyar aes sun bayyana cewa ba su je taron da niyyar neman tallafi ba amma don tallata albarkatun da suke da su lamarin da masharhanta ke kallo a matsayin alamar samun canjin tunani dangane da manufofin china nan ka diba ai wasu yarjejeniya da kasashe gayi na manyan kasashe sai ta ta gano ta shi abin bai yi ba kasashe afirka fata na cikin mutsuwa da suke zuwa ta cikin mutsuwan nan idan ba su kwanta da hankalinsu ba wajen yarjejeniya na ana cuta musu Mai sharhi kan lamuran yau da kullum Abdulrazak Ibrahima kina muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Idan muka buɗe layin wayar mu an jima kaɗan za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan dangantakar da ke tsakanin China da ƙasashen Afirka. Shin ya kuke kallon tasirin China a nahiyar Afirka? Lambar da za a kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. Kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar. Sannan za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli wanda ya tattauna a kan batun dalilan da ke haddasa ambaliyar ruwa da kuma illarsa musamman a kan samar da abinci. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a barkamu da yammacin yau ga cikakkun labarai mai karantawa Alheri Grace Abdu. jami'ai a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sun tabbatar da isar allurai 99,000 na rigakafin kyan dabbiri a yau alhamis kusan rabin gudunmuwar da tarayyar turai ta alkawalin bayarwa wanda aka tsara don taimaka wa kasar shawo kan barkewar cutar da hukumar lafiya ta duniya ta ayyana a matsayin mai buƙatar kulawar gaggawa don kare lafiyar al'umma ministan lafiya na demokuraɗiyyar samuel roja Kamba shine ya karbi kayan a filin tashar ta saukar jiragen sama da ke wajen Kinshasa babban birnin kasar a yau Alhamis tare da Lauren mokshel shugaban hukumar ba da agajin gaggawa na hukumar tarayyar Turai. Ana sa ran samun karin wasu allurai dubu da wato dubu ɗari da ɗaya a ranar Asabar. Kamba ya gode wa kungiyar tarayyar turai da wannan gudunmuwar da ya ce ta ba ƙasa ƙwarin gwiwa yaƙa cutar ya ce abin da na fara yi a wurin shine ɗuki da farin ciki da gamsuwa da haɗin gwiwar da muke da shi da tarayyar turai hukumar lafiya ta duniya ta ba da rahoton cewa sama da mutane 18,000 ne aka kyautata zaton sun kamu da cutar ta mpox da suka hada da mutane 629 da suka mutu a wannan shekara a demokuraɗiyyar jamhuriyar congo inda lamarin ya fi kamari hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa hudu daga cikin biyar na waɗanda suka mutu ƙananan yara ne ana sa ran za a fara gudanar da allurar rigakafin cutar kyanda ne a wannan ƙasa a watan gobe. Hunter Biden yana shirin canza matsayinsa a shari'ance a shari'ar da ake tuhumarsa na kin biyan harajin tarayya inda zai amsa aikata laifin kamar yadda lauyan da ke kare shi ya bayyana a yau alhamis a daidai lokacin da za a fara zaben masu taimakawa alkali yanke hukunci lauyan da ke kare shi abe lowell ya shaidawa alkalin shirin hunter biden na sauya matsayarsa da ya sanar a baya. 'yan watanni kaɗan bayan da aka yanke wa ɗan shugaban ƙasar hukunci kan laifin mallakar bindiga a wata shari'a ta daban amma bai yi ƙarin bayani a kai ba sabuwar shari'a ta zargi hunter biden da yin wata dabara na shekaru hudu don kaucewa biyan akalla dala miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu na haraji yayin da yake samun miliyoyin daloli daga kamfanonin kasuwanci na ƙasashen ƙetare yana fuskantar wato wani yanke hukuncin a yiwuwar zaman gidan yari a wata shari'a ta daban bayan da alkalan delaware suka yanke masa hukunci a watan yuni bayan samunsa da laifin yin karya a fom ɗin tarayya a shekara ta 2018 don sayar bindiga da ya mallaka na tsawon kwanaki 11 harbe-harben kan mai uwa da wabi da aka yi a wata makarantar sakandare ta georgia jiya laraba da ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama tare da jikata wasu na ci gaba da daukar hankalin 'yan takarar shugaban kasan amurka mataimakiyar shugaban kasa kuma 'yan takarar shugaban kasa ta jam'iyyar democrat kamal harris ta bayyana takaicin aukuwar lamarin a lokacin yakin neman zabenta a new hampshire We have to end this epidemic of gun violence in our country once and for all. Eh dole ne mu kawo ƙarshen wannan annoba ta tashin hankali a ƙasa mu gaba ɗaya. Kun sani ba dole ba ne ta kasance haka. Tsohon shugaban ƙasa Donald Trump ya mayar da martani game da harbin da aka yi a Georgia tare da wani rubutu a dandalinsa na sada zumunta Truth Social inda ya bayyana goyon bayansa ga waɗanda abin ya shafa kuma ya bayyana wanda ya yi harbin a matsayin dodo mara hankali. sai dai wannan harin bai canza matsayinsa ba game da samar da damar yin amfani da bindigogi ga amurkawa ya ce idan kuka ɗauke bindigogi ba za ku iya yin haka ba domin mutane suna buƙatar bindigogi domin kariya to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. A yayin da a yau Alhamis biyar ga watan Satumba aka fara taron China da kasashen Afirka a Beijing. Kasashen kungiyar AES wato Nijar, Mali da Burkina Faso sun bayyana cewa ba su je wannan zama da niyyar kai kokon bara ba, amma za su yi amfani da wannan damar don tallata albarkatun da Allah ya hore musu. Abinda masu sharhi ke kallo a matsayin wata alama da ke nuna kasashen Afirka sun fara farga daga manufofin China. wakilin muryar amurka sulaiman mani barma ya aiko mana da karin bayani a cikin wannan rahoton shugabannin kasashe da na gwamnatocin afirka kusan 25 ne aka sanar cewa suna halartar taron shekara-shekara da china ke shiryawa domin tantauna hanyoyin karfafa hulɗarta da nahiyar afirka china wacce ke matsayin ƙasa ta biyu mafi karfin tattalin arziki a duniya ita ce kan gaba a ƙasashen da suka fi mu'amalar kasuwanci da ƙasashen afirka dalili kenan shugabannin nahiyar ke tururuwa don ganin an yi da su mawallafin jaridar l'independent police jihar Mamman ya bayyana min yadda yake kallon wannan taro eh, wannan taro na tara yana da muhimmanci kuma na tabbata duniya tana saka ido a kan shi a ga irin abubuwan da za su tattauna musamman ka ɗauki irin ƙasashenmu na yankin ias burkina mali da niger sun ciro hudarsu da ƙasashen turai sosai kuma sun jingina ta da kamar irin su cana mu don ka duba duk wasu manyan kamfanin na na tono arziki na cikin ƙasa eh, na wannan ƙasashe na afirka ta yamma har ta tsakiya ma ana iya cewa da an koma hudda da ƙasashen cana da kamfanoni na cana dabra da wannan haduwa ta ranakun biyar da shida ga watan satumba ƙasar nishar da ke samun wakilci daga firaminista lamin zen da burkina faso wacce nata firaministan apollinaire joachim ke wakilta sun gudanar da taro a ƙarƙashin jagorancin shugaban gwamnatin mulkin sojan mali kuma shugaban rikon ƙungiyar ios kanal asimi gwaita da nufin tsayar da abin da za su tunkari china da shi kuma da yawo guda si une coopération existe les pays qui l'animent feront toujours tout pour défendre leur intérêt Laminzen ya ce idan ana hulɗa tsakanin ƙasashe kowace ƙasa ƙoƙari take ta kare muradunta. Haka China da ta karkata wajen nahiyarmu za ta fi mai da hankali wajen kare muradunta. Shi yasa muka ce za mu yi tafiya irin ta sau da kafa don kare muradunmu ta yadda alakar mu da China za ta yi wani tasiri a ayyukan ci gaban kasashenmu da inganta rayuwar al'ummominmu ba mu zo tara hannu ba mu na da ɗimbin arziki na yawan jama'a da na albarkatun ƙarƙashin ƙasa. Me zai hana China ta zuba hannun jari a wannan fanni? Saboda haka ba mu zo da ɗaurin kai ba, mun zo don tallata abubuwan da muka mallaka, mu kuma gaya wa China cewa ta baiwa Afirka haɗin kai musamman ƙasashen IOS. mai sharhi kan al'amuran yau da kullum abdulrazak ibrahima na fassara matsayin kasashen na ios tamkar wata alamar samun canjin tunani dangane da manufofin china a alakarta da kasashe masu tasowa amma kuma ya gargaɗi shugabannin nahiyar su hatara nan ka diba ai wasu yarjejina da kasashe gayi na manyan kasashe sai ta ta gano ta shi abin bai yi ba kasashen afirka fata na cikin matsuwa da suke zuwa ta cikin mutsuwan nan idan ba su kwanta da hankalinsu ba wajen na ana cuta musu amma to tun Allah ya sa sun harta ne wannan ta su ba su je bara ba ana ta kenan shugaban Afirka sun harta ne su a dogaro da kansu ba sai wasu sun ba su ba kasar China wacce yake matukar dasawa da Afirka ta kudu da jamhuriyar demokradiyyar Congo masu arzikin ma'adanan karkashin kasa kan sayan babban kaso na danyen mai daga kasar Angola china wacce ke fuskantar zargin cin hanci daga abokan hamayarta ta shiga yunkurin yada harkokinta zuwa kasashen sahel masu arzikin man fetur da uranium sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger Madalla a gaida Sulaiman Muni Barma. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita ɗari da da biyar zangon FM. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barka da kasancewa da wani sabon shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A yau shirin yanayi zai ci gaba da nazari ne a kan matsalar ambaliyar ruwan da take ci gaba da barna a kasashen yankin yamma da Sahara. Sunana Aisha Mu'azu. A bana dai mamakon ruwan sama da aka daɗe ba a samu irin shi ba a kasashen yankin yamma da sahara kamar Nigeria nijar kamaru chad da dai sauran kasashe da ke makwabtaka da su ya yi kamari duk da cewa ruwan sama wani al'amari ne daga allah wanda babu wanda yake da masaniya akan yadda zai zo sai dai kuma ilimin kimiyya ya nuna cewa akwai wasu dalilai da ke tasiri ga wannan matsala ta ambaliyar ruwa dr muktara abubakar gada karamin farfesa a jami'ar usman ɗofodiyo da ke jihar sokoton najeriya ya yi bayani a game da wasu dalilai da ke tasiri ga aukuwar ambaliyar ruwan ita ambaliya ta ruwa abu ne matiya wanda ke faruwa kusan in ce kowace shekara mu da a nan bangarorin saboda da zarar lokacin ruwan sama ya kama ko kowane lokaci ana tsammanin ran haka ta faru al'amari ne wanda a bana gaskiya an samu ruwa a nan arewacin najeriya fiye da yadda aka saba samu mm-hmm. wannan eh, zai haifar da ainihin ambaliya kusan wurare daban-daban mm-hmm. na farko dai ita ambaliya ta kan zo ne ta bangare biyu idan ruwan sama ya yi yawa a shekara ma'ana sun wuce yadda aka saba samu na biyu kuma ko da ruwan sama bai yi yawa ba idan lokacin da ake yin ruwa ya tsananta misali shi kai ne na iya haifar da ambaliya abin da ke shine. shi ne so da yawa zaki da ke ruwa idan aka yi ruwa kasa za ta so iya cikarta to so da yawa ruwan zai zo da ƙarfin da kasa ba za ta iya soce shi lokaci guda ba ma'ana karfin ruwan ya adadin abin da ƙasa za ta iya socewa to a irin wannan lokacin zaki ga ya haifar da ambaliya kai tsaye wannan ya ake kira flash flood a turanci amma mafiya irin wannan wanda ya faru a shekaran bana ƙasa ta riga ta zo ta ƙoshi. don haka mafiya gulabin sun cika mai zabuwar namu na ƙarƙashin ƙasa sun cika za ki iske duk da motar table ya ta wasu yayo sama da akwai wuraren da gashi nan za ka ga ainihin irin shadda haka masai ana wanka sun taso har sun cimma masai da masan yana amai so irin wannan za ku yana haifar da ma matsaloli na rashin lafiya da sauransu to gaskiya ambaliya ta faru kwarai da gaske wannan kenan shi kuma farfesa abubakar mamman manzo na jami'ar tilabiri a jamhuriyar nijar wanda ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashen da ambaliyar ta fi kamari ya yi bayani a kan tasirin ambaliyar ga samar da wadataccen abinci wanda ya ce lallai ambaliyar za ta kawo taskaro a wannan fannin wanda tuni ake hasashen cewa ƙasashen yankin na yamma da sahara suna cikin haɗarin fuskantar rashin wadataccen abinci. kowa san irin abin da ake sawa albarkacin noma ba irin wanda suke itatuwar ruwa ba ne ba da ruwa ya musu yawa kenan ya zamanto illa ga yadda za su huce da girmansu da kuma yadda za su ba da 'ya'yansu su fara yi na hure su kai inda za a girbe su kenan wannan mun gani da yawa wajaje da yawa inda aka yi irin wannan ambaliya gonakai duka sun zama wato suna cikin ruwa kuma manoma suna ta koke-koke yadda wannan ambaliya yi duka ta hallaka abubuwan da adakwai kan hatsi kan dawa musamman ma wake bancin haka kuma ambaliyan nan wani waje ta tahi da ƙasa ma baki ɗaya inda hatta wanda ke da kaman wanda suke da itatuwa ne haka na shibke ba kaman albarkacin noma ba wanda ake sa wanda ake na mu wanda suke na zamani ne ma wanda su suna iya su yi haƙurin ruwa ganin yawanci da yawa sun tahi kaman abin da nake nihi da su albasa haka su wajajen da adakwai kamar yanzu wajen agada su yanzu wannan albasa albasa ce da ake yi kaman a lokacin damuna ake sa tun da can ba ruwan kaman sahara ce kuma suna amfani da ruwan barruwa ne suna yin barruwa ta da aikin nomansu kamar aikin noman garake ne suke yi haka ke zamanto da mana bana ruwa ya kasabka amma wannan wajajen na na sahara duk inda ada akwai wannan garaken inda ada akwai ake noman kamar su albasa nan su tahornuwa da sauran abubuwa kamar kayan lambu ko duk abin nan ya lalace kenan za a samu rushi sosai a yanda su take kawowa kowace shekara kaya kala-kala kan albasa kan abin da ya shahi dankalin turawa kan abin da ya shahi su tahornuwa kan abin da ya shahi wa'ansu abubuwa daban-daban kan su karas da sauransu duka wannan za a yi rashin su wannan shekarai bayan damuna na tunda dama su suke kawo abubuwan tunda eh, damuna can ba sauka ba take ana amfani da ruwan da ake bar ruwa da shi akwai kuma gurare inda ake tsammanin kamar yadda na haɗi na gonakai ne wanda a gani an yi asarai a wannan ambaliyar da aka yi zamanto irin wannan kankara ce ta sabka gwabza-gwabzan kankara masu girma wanda suna iya ma mutum kai ko su ji ma dabba duka wannan su ne suka sabka wannan kankarai inda suka sabka ko a gona hatsi ko ta dawa duka sun yi ɓanna to duka wannan yana kawo illa bisa kan abin da za a tsammanin girbewa. A nasa bangaren kuma, masanin tattalin arziki Rabiu Tukur Hassan ya yi duba a game da irin tasirin da matsalar ta za ta haifar a bangaren tattalin arziki a Najeriya da sauran kasashen da ke makwabtaka da ita. Yana mai cewa. Babu shakka waɗannan matsaloli da ake samu na ambaliyar ruwa a wannan shashi na afirka da kuma najeriya abu ne wanda yake da matukar tasiri akan dukkan abin da ya shafi rayuwar mutanen da ke zaune a wannan bangare na afirka babban dalili shine ita najeriya and particularly bangaren arewa babu abin da ya fi nauyi a mizani na tattalin arzikin najeriya da ya kai nauyin abin da noma da harkar samar da abinci ke da shi akan nauyin tattalin arzikin najeriya abu na biyu duk sanda wani abu na yanayi misali ambaliyar ruwa ko rashinsa ko kuma karancin ruwa ya faru yawan zu to dole dole tattalin arzikin najeriya gaba daya zai yi kasa zai taɓu sannan kuma tattalin arzikin al'ummar najeriya dole zai taɓu musamman a arewacin najeriya a inda kaso saba'in bisa ɗari ko zuwa tamanin bisa ɗari na duk wani al'amari da wani ke amfani ke yi na kasuwanci ya ta'allaka da sha'anin noma misali abinci abin sha da abin da za a sarrafa abincin da shi misali a arewacin najeriya kaso sama da tamanin bisa ɗari na mutanen da ke sana'o'i samar da aikin yi ya ta'allaka da bangaren harkar noma noman nan ba daga ƙasa kawai ba misali ma'ana shuka aikin noma da girbi a nan ana maganar har kamfanonin da su ma suka ta'allaka da sarrafa abin da suke yi su sayar Mai sauraro a nan za mu ja burki a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. amma zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya bamu iko za mu dawo da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin Dr. Murtala Abubakar Gada, Rabiu Tukur Hassan da Farfesa Abubakar Mamman Manzo da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake cewa mutara a wani sabon shirin zuwa makon gobe. madalla a gaida Aisha Ma'azu. To yanzu kuma lokaci yayi da za mu buɗe layin wayar mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan dangantakar da ke tsakanin China da kasashen Afirka. Shin ya kuke kallon tasirin China a nahiyar Afirka sai a kira a bayyana ra'ayi mun samu kira na farko daga Nasarawa. alhamdulillah bashir tela ne sakatare na murin nasara da gani cikin garin lafiyan bari bari to bashir tela mana jin ka alhamdulillah akwai dangantaka mai kwari hmm. kuma eh, shigowa ita ta afirka a gaskiya akwai tasiri mai dama saboda yanayin dangantakan da muke da su kuma da abubuwan su da muke amfani da su saboda akwai abubuwa da dama waɗanda ita kasan china da ta kera su kuma muna fara da su a nahiyar mu ta afirka baki da mm. saboda haka muna maraba da wani dangantakan Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari bari Allah ta shi lafiya. Aman mu ma mun gode Bashir Tela yanzu kuma bari mu je Katsina. Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Katsina. ina kira muku daga Katsina Kirkiro Kalaganga. To muna jan kamalan Ashuru. Eh, lalle kuna magana kan dangantakar afirka da china da yana kuke magana eh da kuma tasirin china a nahiyar afirka eh gaskiya wannan ba karamin tasiri ga ita ba saboda ita kasar china allah ya hore mata masana'antu da dama ta yi mutu fata yadda shugaban kasa ta wannan ziyara a can an ce za a zo a gina kamfanoni a masana'antu to muna fatan ba a baki bane za a fata ne bane a fata To mun gode malam ashirin daga Katsina yanzu kuma bari mu je Kebbi. Salamu alaikum da wa muke magana daga Kebbi. Hajiya kina magana da dan Asaba mai fata daga Yahudi. To dan Asaba mai fata muna jan ka. To ni dai ana wa mahanga babu ne dangantakan da ya wuce tsakanin kasar China da Najeriya illa ba ni gishiri in ba kamanda. Mm. A kasashen china america ingila da duk sauran kasashen da na turawa suna shigowa afirka ne domin su tafi arzikin afirka su kai kasashen su hmm. a halin yanzu da nake magana da ke idan babu wanda ya san adadin 'yan china ke jihar kebbi a wani gari da ake ce ma libata kauyen libata suna nan suna kama adinai tambuna na 'yan china ba su da adadi wallahi nake gaya miki a kebbi state kace suna ya adinai kwarai kuwa kwarai kuwa kwarai eh, a kawin da bata ba wani gari da ake cewa sun san da zaman su a sun sani mana ba sun sani ba haka na faruwa eh. to mun gode malam su tata a afirka yawa to dan asuba mai fata mun gode daga wuri a gurguje bari mu je mu sake koma nasarawa salamu alaikum da wa muke magana daga nasarawa malami ko malama daga nasarawa ko ana tare da mu? To masu sauraro har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuma mitocin mu dai su ne goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da daya A can jamhuriyar Nijar kuma za a iya jin mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5 da mun samu wani kira daga jigawa. Salamu alaikum da wa muke magana daga Jigawa. kuna tare da Rabi Taura. To Malam Rabi'u muna janka. ka. Eh, abin da zan ce game ga wannan maudu'i ita dai China gaskiya ta dan taimaka a wajen kasashen Afirka wajen ci gaba da sauransu dubu kamar Nijar ɗin nan ta gina musu matatan mai sannan kuma akwai illa kuma da su ta China su ma suna da illa yanzu a gada China ya zo shi ya zauna a cikin najeriya bisa ta kare ke zamansa mu kuma ba mu isa mu je china ba a ce biza mu ta kare muna nan ah, sun eh, dole ya zakulo mu so hmm. suna nan abubuwan da dama wanda ah, china tana da amfani ko tana da rayin amfaninta bisibillahi idan mu a china ba wanda ya isa a yaje kwana biyu ko uku biza su ta kare ba abin da za a ga su suna nan suna nan ba wanda zai kula da su ko menene sai ta aikata abubuwan su ba wani abu to mun gode Rabu taura yanzu kuma bari mu je jihar filato salamu alaikum da wa muke magana daga jihar filato Suman Hassan Yalwar Shandam. To muna jin ka. Abin da ya sa China abin da yake sa suka sa ido a kan afirka saboda ɗiban ma'adanai ne kuma ba su gyara hanyoyi da su dinga bata hanyoyi su mm. dai damuwansu a kan su ɗiba ma'adanai ne su yi amfani da su don saboda haka kasashen afirka ya kamata su ankara abin bai kamata ba suna bata mana wurare da hanyoyi hmm. To mun gode daga kira daga Plateau da muka samu kuma yanzu haka dai producer ta daga mana hannu lokaci ya kawo jiki don haka za mu rufe layukan wayar mu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake baku wata damar domin ku bayyana ra'ayoyinku akan wani maudu'in na daban. To madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. To Maryam bari mu faro da wannan labarin daga tsibirin Lampedusa inda aka ceto mutane bakwai sannan wasu 21 kuma suka bace a tekun bayan da wani jirgin ruwa ya kife a tsibirin kamar yadda masu gadin gabar ruwan Italiya suka sanar a jiya Laraba. sanarwar ta ce waɗanda suka tsira waɗanda dukansu maza 'yan ƙasar siriya ne an ɗauko su ne daga wani jirgin ruwa da ya nutse a cikin wani ruwa daga cikin tekun kimanin tazarar kilomita goma sha takwas kudu maso yammacin lampedusa mutanen da aka ceto sun shaidawa masu aikin ceton cewa sun tashi ne a ranar lahadin da ta gabata daga kasar libya kuma mutane 21 daga cikin 28 da suka shiga ciki har da kananan yara uku sun fada cikin tekun a lokacin da yanayi ya sauya ya kuma yi jami'an tsaron gabar tekun sun ce sun kai waɗanda suka tsira zuwa lampedusa tare da tura sojojin ruwa da na sama domin neman mutanen da suka bata. jami'ai a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sun tabbatar da isar allurai 99 na rigakafin ƙyan dabiri yau alhamis kusan rabin gudunmuwar da tarayyar turai ta alkawarin bayarwa wanda aka tsara don taimakawa ƙasar shawo kan ɓarkewar cutar da hukumar lafiya ta duniya ta ayyana a matsayin mai buƙatar kulawar gaggawa don kare lafiyar al'umma. ministan lafiya na demokuraɗiyyar jamhuriyar congo samun roja shine ya karbi kayan a filin tashar ta saukar jiragen sama da ke wajen kinshasa To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. a madadin grace alheri abdu da ta taya na gabatar da shirin da julie leathers gresham wadda ta hada shirin da ba da umarni da ma injiniyar mukila williams ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya